صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ni lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. daga nan kuma sai shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin na ko kun san. Ko kun san. jama'a masaurare assalamu alaikum yau litinin 26 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha biyar ga watan zulhijjan shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kokon sun cewa shekaru 174 suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan yulin shekara ta 1847 kasar liberia da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga kasar amurka liberia tana bakin tekun atlantika sannan kuma tana kwaftuka da kasashen gini saliyo da kuma ivory coast yau mutanen kasar liberia dai ya haura miliyan biyar sannan kuma mafi yawan mazauna kasar liberia da mabiya addinin gargajiya ne kashi goma sha shida cikin ɗari daga cikin su musulmi ne harshen turanci ne harshen gwamnatin kasar hakanan kuma mazauna kasar liberia bagaken fata ne a shekara ta 1822 ne da gwamnatin kasar amurka ta lokacin ta tallafawa wasu bagaken fata na amurka suka dawo afirka so kuma kafa kasar liberia babban birnin kasar da shine marobia an dauko wannan suna ne daga sunan shugaban kasar amurka na biyar wanda kuma shine baiwa kasar liberia yancin kai wato james maro a ranar 26 ga watan yulin shekara ta 1847 masu wari ko san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau aka gudanar da sallar juma'a ta farko bayan nasarar jin juhalin musulunci a kasar iran a birnin tehran Aitullah Sayyid Mahmud Talikani shine limamin masallacin juma'a na farko a Tehran bayan nasarar jin juhali a kasar kafin haka dai ba a sallar juma'a a birnin domin limamai ba sa da 'yancin faɗar albarkacin bakinsu ko kuma faɗin abin da ya dace a lokacin da suke gudanar da hudubobi na sallar juma'a saboda zalunci na sarakuna waɗanda ba su amincewa malamai su yi hakan amma bayan kafa jamhuriyar musulunci a ƙasar ta iran sallar juma'a ta zama hanya ta haɗin kan al'ummar ƙasar iran da kuma wayar da kansu da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan yulin shekara ta 1956 shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir shelan tambi da mashigar ruwa ta suez matsayin mallakin ƙasa kafin haka dai turawan ingila ne suka kame mashigar ruwa ta suez a shekarar ta 1896 lokacin da take mame da kasar mashigar ruwa ta suez dai ta takaita zirga-zirgar jiragen ruwa a tsakanin asiya da kuma kasashen yammacin turai sai dai bayan matakin da jamal abdul nasir ya dauka ingila da faransa da kuma isra'ila sun fada wa kasar masar da yaki amma duk da karfin sojan da suke da shi da kuma taron dangin da suka wa kasar ta masar sojan kasar ta masar a karkashin jagorancin jamal abdul nasir sun tilasta musu janyewa daga mashigar ruwa ta suez daga nan kuma masar ta shimfiɗa ikonta akan mashigar ruwar har zuwa yau masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Masu sauraro Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu a kasar tunisia an shiga mawuyacin hali bayan tumɓike firaminista da kuma shugaban majalisar dokoki a kasar labaran kuwa shugaba aun ya umarci najib mikati da ya kafa sabuwar gwamnati dan wasan judo na kasar sudan ya janye domin kada ya yi wasa da bayahudan isra'ila a wasannin olympics na kasar japan yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake an shiga wani mawuyacin hali na rashin tabbas a kasar tunisia bayan sanar da tumbiki firayim ministan kasar da kuma shugaban majalisar dokoki da shugaban kasar ya yi ajiya tashar aljazeera ta bayar da rahoton cewa tun daga lokacin da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya sanar da dakatar da majalisar ministocin kasar da kuma sauke shugaban majalisar dokoki kasar ta shiga wata sabuwar dambarwa ta siyasa shugaban kasar ta tunisia kais sa'id ya bayyana cewa ya ɗauki wannan mataki ne saboda maslahar ƙasar da kuma ƙoƙarin ganin an ceto ta daga durƙushewa bayan gazawar da ya ce gwamnatin prime minister hisham mashishi ta yi wajen gudanar da ayyukan da suka rataye a kanta wanda al'ummar ƙasar suke jiran ganin ta aikata ɗaya daga cikin dalilan shine kasa shawo kan matsalar cutar corona a cewar shugaba sa'id sannan kuma ya bayyana cewa gwamnatin ta kasa ɗaukar matakai da suka dace domin daƙile matsalar wadda take laƙume rayukan jama'a a ƙasar tunisia baya ga kuma shugaban ƙasar tunisia ya bayyana cewa majalisar dokokin ƙasar tana aiwatar da manufofin jam'iyyu ne kawai musamman ma waɗanda suka yi babakere a cikin majalisar maimakon yin aiki ga jama'a da suke bukata sai dai matakin na shugaban tunisia yana fuskantar kakkausar suka da martani daga wasu jam'iyyu na kasar musamman ma jam'iyyu na annahda da masu kawance da ita yanda kuma a ɗaya bangaren jama'ar gari da dama suka bayyana gamsarsu da matakin da shugaba kai sa'id ya ɗauka shugaban ƙasar labanin michel aun ya umarci jib mikate da ya kafa sabuwar gwamnati a ƙasar tashar arci ta ba da rahoton cewa a yau litinin shugaban ƙasar labanin michel aun ya umarci jib mikati tsohon firaministan ƙasar da ya kafa sabuwar majalisar ministoci a ƙasar wannan da yana zuwa ne bayan da sada hariri ya kasa kafa gwamnati bayan shuɗewar watanni tara a jere inda da karshe dai ya mika sunayen wasu ministoci da ya zaɓa wanda hakan bai samu amincewar wasu daga cikin bangaren siyasar ƙasar ba da karshe dai sanar da cewa yana neman uzure kuma ya aje mukamin nasa shugaba michel aun ya kirayi zaman majalisa a yau domin tafitar da sunan mutum guda wanda zai kafa gwamnati inda majalisa ta zauna kuma ta kada ƙuri'a in majalisa 72 suka amince da najib mikati 42 kuma ba su ambaci kowa ba sai kuma uku daga cikin 'yan majalisar ba su halarci zaman ba mikati wanda hamshakin dan kasuwa ne a labanan ya taɓa rike kujera firaministan ƙasar a shekara ta 2005 sannan kuma ya ƙara rike wannan kujera a shekara ta 2011 to jama'a masu saurari kada a sha'afa labarin da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran manzan musamman da kungiyar tarayyar afirka ta nada zuwa kasar chadi dan asalin kasar congo ya isa kasar a jiya lahadi gidan radon faransa ya bada rahoton cewa babban aikin da ke wuyan sai dai shine taimakawa hukumomi na mulkin soji wajen samun damar shirya zabuka na demokuraɗiyya kamar da yadda suka alkawarta bayan mutuwar shugaba idris debi. manzan kungiyar tarayyar afirka mai shekaru 74 a duniya kwararren jami'i ne na diplomasiyya wanda ya fice a duniya sai kuma akwai gagarumin aiki wanda yake jiran sa a kasar ta chadi kasa ta farko da kasashen duniya za gaza kakaba mata takunkumi duk da cewa sojoji sun karbi rigamar mulki ta hanyar da ta saba kundin tsarin mulki an nada manzan musamman na kungiyar tarayyar afirka ne akan wannan matsayi banda da gwamnatin mulkin sojoji ta kasar chadi da ke amincewa da ibrahim paul dan kasar senegal wanda aka nada akan wannan mukami a cikin watan yunin da ya gabata babban aikin da ke gabansa dai bayan fara aikin aikinsa shine tilastawa majalisar mulkin soji ta kasar chadin da ta mutunta kundin tsarin mulki da kuma mutunta doka mai lamba 996 da kwamitin tsaro na kungiyar tarayyar afirka ya amince da ita wadda take neman sojoji su tabbatar da an shirya zaɓuka na demokuraɗiyya a cikin watanni masu zuwa ta bangaren wasanni kuwa dan wasan judo na kasar sudan ya janye daga gasar olympics ta kasar japan domin kada ya haɗu da ɗan wasan jido na isra'ila rahotanni sun ce muhammad abdulrasul ɗan wasan jido na ƙasar sudan ya janye daga gasar olympics ta japan wadda take gudana a halin yanzu haka domin kada ya haɗu da ɗan wasan jido na isra'ila a kara wasu ta gaba ɗan wasan na ƙasar ta sudan wanda zai kai zagaye na uku a gasar jido a wasannin olympics na japan 2020 amma karawa ta gaba zai haɗu ne da bayhudan isra'ila wanda hakan ya sa yanke shawarar ficewa daga wannan gasa baki daya kwanaki biyu sa gabata ma dan wasan kasar algeria fatih ren ya sanar da irin wannan mataki na janyewa daga wannan gasa baki daya domin kada hadu da bayahudan na isra'ila daga nan 'yan wasan biyu na sudan da algeria sun bayyana cewa sun yanke wannan shawara ne domin kara tabbatar da goyon bayan su ga al'ummar falastinu marasa kariya da kuma nuna rashin amincewarsu da zaluncin da isra'ila ke yi wa falastinawan ta jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. Ku dai kai tsaye a cikin nahiya ɗin ko kuma daga wasu bangarori na ƙasa da ƙasa da kuma yin sharhi kansu. To da fatan dai masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a ranar lahadin da ta gabata ce da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya sanar da korar firaministan ministan kasar hisham macici da kuma dakatar da ayyukan majalisar kasar bugu da kari kan daukan nauyin ci gaba da harkokin gudanarwa na kasa da kuma sanar da cire rigar kariya da wasu da aka sanya wa da 'yan majalisar din suke da su don ci gaba da gudanar da ayyukan wato gwamnati a kasar wannan kuwa yana biyo bayan ne wani taro da shi shugaba din ya jagoranta na jami'an tsaro inda aka sanar da wannan lamari hakan ko yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ƙasa suke ci gaba da zanga-zangogi da nuna rashin amincewarsu da irin halin da suke ciki musamman dangane da yanayin yanayin yadda gwamnatin take gudanar da ayyukanta dangane da cutar nan ta covid-19 bugu da kari kan matsalolin tattalin arziki wanda ya sanya al'umma neman gwamnatin da ta yi murabus sannan kuma da dama daga cin al'umma din suka nuna farin cikin su dangane da wannan mataki da shi shugaban ƙasa ya ɗauka to wannan batu dai shine abin da shirin namu na yanzu zai dubi kansa don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. wasu saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban kasar tunusiya kai sa'id ya kori firaministan kasar hisham maceci da kuma dakatar da ayyukan majalisar kasar lamarin da masu adawa da shi suka bayyana a matsayin karantse ga tsarin dimokuraɗiyya a daidai lokacin da magoya bayan su kuma da sauran matasa a kasar suke nuna jin daɗin su da kuma jinjina masa kan wannan mataki da ya ɗauka shugaba kai sayidin da ya ɗau wannan mataki ne bayan wani zaman gaggawa na kuma taron ƙasa da ya kira da ya samu halartar manyan jami'an soji da kuma na sauran cibiyoyin tsaro na ƙasar inda bayan sauke dauke ministan har ila kuma ya sanar da dakatar da aikin majalisar kasar da kuma dauke rigar kariya da 'yan majalisar suke da ita bayan nan kuma a yau din nan aka sanar da cewa an dau matakan tsaro a filayen jiragen sama na kasar ta tunusiya don hana su waɗannan 'yan majalisa waɗanda aka cire musu wannan riga ta kariya da kuma wasu ma daga cikin jami'an gwamnati da kuma wasu manyan masu faɗi aji waɗanda ake neman su ruwa a jallo ko kuma waɗanda aka aike musu da sammaci sakamakon wasu laifuka da ake zargin su da su don kada samu damun gudu don haka aka ɗauki waɗannan matakai a filayen jiragen sama to har ila kuma dai a cikin sanarwar da shi shugaba kai sai din yayi wanda aka watsa ta gidan talabijin na kasar ya sanar da cewa daga yanzu dai ya ɗauki nauyin gudanar da kasar tare da taimakon sabon firaminista wanda zai naɗa da kansa masu adawa da shi dai suna ta suka shi kuma yana bayyana cewa yana da haƙƙi a ta'a kundin tsari na kasar ya ɗauki irin wannan matakai a duk lokacin da aka sami wani bala'i na faruwar irin waɗannan annoba a ƙasar shugaban da ya zargi wasu manyan masu faɗi a ji a ƙasar da munafinci cin amana da take hakokin bil adama yana mai jan kunnen duk wani wanda ke ƙoƙarin haifar da fitina da kuma ɗaukan makami a ƙasar da cewa lallai ba zai ji daɗi ba don ko sojoji za su mayar masa da martani da kuma yin maganinsa hakan kuwa yana biyo bayan irin wasu ganogogin da aka yi a wasu yankuna da kuma yanayin yadda yanda aga wasu mutane suna fitowa da wasu muggan makamai a yayin waɗannan zanga-zangogi shugaban na tunusiya da ya ɗau wannan mataki ne biyo bayan wani rikici da munanan zanga-zangogi da suka faru a wasu birane na ƙasar saboda yadda gwamnatin take mu'amala da batun nan na covid-19 da kuma tattalin arzikin ƙasar lamarin da ya sanya wasu daga cikin masu zanga-zangar kai hari cibiyoyin da ofisoshin jam'iyyar nan ta na babbar jam'iyya a majalisar sakamakon yadda al'umma din suka kosa da jam'iyyar da kuma zarginta da hannu cikin irin halin da kasar take ciki a matsayinta wacce ta kafa gwamnati inda kuma take da kujeru masu yawa a majalisar kasar jam'iyyun adawa na kasar tunusin da sun yi allah wadai da wannan mataki da shugaban ya dauka suna masu bayyana hakan a matsayin wani juyin mulki ga tsarin dimokuraɗiyya da ke gudana a kasar a nasa bangaren shugaban majalisar kasar ta tunisia rashid garnushi ya zargi shi shugaba kai sa'id da gudanar da juyin mulki a kan juyin juyi hali da al'ummar kasar suka gudanar da kuma kundin tsari na kasar inda ke cewa su a halin yanzu dai suna jin cewa ainihin wannan majalisa tana nan tana ci gaba da ayyukanta sannan kuma al'ummar kasar tunisia da su kare wannan yunkuri da suka yi kamar yadda ya ce wanda kuma shine da muke jagorantar ita wannan jam'iyya ta annahaza wacce a halin yanzu ta yi bakin jini sosai a gaban wato al'ummar kasar ta tunisia shi dai ganu shi ne ya bayyana waɗannan bayanai ne a wata ganawa da ko tattaunawa da yi da kamfanin dalilin labarai a ah, reuters har ila jam'iyyar ta an haza ita ma a nata bangaren ta yi allah wadai da shi shugaba kai sai din da wannan mataki da ya dauka wanda suka bayyana shi a matsayin wani juyin mulki na ƙasa akan ainihin juyin juyi hali da al'ummar kasa suka yi wato kamar ka ce wani karan tsaye ne da kuma kokari na kawo karshen wannan juyin juyi hali da mutane din suka yi kamar da jam'iyyar take kokarin nunawa. wannan dai shine a takaice abin da ya faru a nan kasar ta tunisia inda kuma al'ummar kasar daban-daban musamman matasa waɗanda da su suke kan tituna sun ji daɗi da kuma jinjinawa wannan mataki da shi shugaban kasa din ya ɗauka bisa la'akari da daman cewa da ɗaya daga cikin bukatunsu ko kuma bukatun su waɗannan masu zanga-zangogi da suke daga tutuna da kuma kwalaye da dai sauransu ɗaya daga cikin bukatunsu shine ita wannan gwamnati da take ce a halin yanzu a can kasar tunisia ta sauka tana kawo ƙarshen wannan mulki na yan da kuma shugabannin nata to wannan dai lamari da ke faruwa din a halin yanzu ba wani abu ne wanda yake wanda ya faru a cikin yan kwanakin nan ba Tunda jimawa kusan sama da shekara guda ake samun kai ruwa rana da kuma takon saka tsakanin shi shugaba sayid da kuma firayim minista cici din wanda aka cire shi a daidai lokacin da kasar take cikin mawuyacin hali na tattalin arziki sakamakon irin matsaloli na tattalin arziki da ake fuskanta a kasar bugu da kari kan batun nan da ake gan gwamnatin kasar ta gaza wurin fada da cutar nan ta corona da kuma covid-19 bisa la'akari da irin yanayin yadda wannan cuta har zuwa yanzu take ci gaba da wanzuwa a kasar ta tunisia da kuma ci gaba da kashe wani adadi mai yawa na mutane to da dama dai daga cikin masu sanya ido da kuma masu sharhi akan abubuwan da ke faruwa a wannan yanki musamman ma dai a nan kasar ta tunisia suna ganin wannan mataki da shugaba sai din ya dauka ba wani abu ne wanda ya zo musu ga ba zata ba wani abu ne wanda daman ana tsammanin haka bisa musamman ma da bisa la'akari da cewa a baya shugaban ya sha yin barazanan ruguza ita kanta majalisar kasar da kuma koran firaminista din kamar dai abin da ya faru a halin yanzu kenan sakamakon irin waɗannan rikice-rikice da ke faruwa da kuma irin kwan gaba baya da ke gudana a cikin gwamnatin kasar ta tunisia da kuma irin yanayin wanda kuma waɗannan abubuwa din sun hana gwamnatin ci gaba da kuma gudanar da hidima wa al'umma sakamakon irin yanayin yadda al'umma suka yi maraba da ita wannan gwamnati ko kuma lokacin bayan wannan juyin juya hali da irin fatan da al'umma suke da shi bayan juyin juya hali da ya gudana a ƙasa irin fatan al'umma da suke da shi amma sai zaman to an sami matsaloli a nan da can waɗanda suka hana mutane cimma wannan buri da suke da shi musamman ma dai buri na shi kansa wannan juyin hali da suka samu suka yi don haka su waɗannan masana suke ganin cewa akwai yiwuwar da faruwar wannan abu tsakanin shi shugaban kasa din da kuma shugaban majalisar kamar yadda muka bayyana shugaban a lokuta da dama ma a taro da ake na ministoci ya sha bayyana aniyarsa yin barazana ga su waɗannan 'yan majalisa na ɗaukan wannan mataki na rusa majalisa din wanda kuma halin yanzu ya haka duk da cewa an dakatar da ayyukansu ne amma waye san zuwa wani lokaci ne dakatarwar ta kasance da dai sauransu to tun tun da bayan faruwar wannan abu da dama daga cikin al'ummar ƙasar ta tunisia musamman ma dai matasa masu jini a jika suna nan nan suna ci gaba da gudanar da zanga-zangogi na nuna amincewa da wannan mataki da shugaban kasa din ya dauka lalle su suna ganin wani abu ne wanda yake abin a jinjinawa don haka ne masu bayan kifar da wannan gwamnati din suke kiran gwamnati din da ta zo kuma shi kansa shugaban kasa na yanzu wanda shi yake rike da ayyuka da gudanar ayyuka na gudanarwa na kasa yayi tunani sosai kan wannan lamari wanda shafi yanayin da ake yake faruwa a kasa din to ko shaka babu kasar tunisia din ta daga cikin kasashe na nahiyar afirka da ma kasashen duniya waɗanda suke fama da wannan cuta ta corona ko kuma covid-19 wanda kuma cutar ta cutar da kasar nesa ba kusa ba a bangarorin daban-daban bangarorin tattalin arziki bangarorin tsaro bangarorin zamantakewa da dai sauransu bayanai sun bayyana cewa sama da mutane dubu kuma sha takwas ne suka mutu sakamakon wannan cuta a kasar ta tunisia mai yawan al'umma da kasar da suka kai miliyan goma sha biyu wanda idan aka duba haka din za a ga cewa hakan wani wani adadi ne mai yawan gaske idan aka kwatanta da irin yanayin adadin al'ummar kasar. to har zuwa yanzu dai masu zanga-zanga a kasar tunisia suna ci gaba da wannan zanga-zangar da suke yi musamman dai bisa la'akari da irin halin da ake ciki a kasar a halin yanzu to duk da irin tsanani da ake ciki a kasar ta tunisia da kuma wannan batu na coronavirus din da matakan da gwamnati ke dauka na killace kai ko kuma rashin taro na jama'a wanda haka din watakila zai iya haifar da yaduwar ita kanta wannan cuta din amma duk da haka al'ummar kasar tunisia sun ci gaba da fitowa musamman kuma a cikin irin wannan yanayi mai zafin gaske don wato gudanar da zanga-zangogin kin amincewa da hukumar da a halin yanzu take na a ƙasar ta tunusiya wato kuma take ce gaba da ɗaukar rayuka na al'umma to ala kulle halin dai waɗannan dai irin abubuwan da suke faruwa kenan a ƙasar ta tunisia wanda ko shaka babu hakan ba wani lamari ne wanda yake wato zai taimaka wa irin ƙasar a daidai irin wannan yanayin da irin fata da ake da shi a ƙasar tun bayan jin hali da ya faru a ƙasa din yan shekaru suka gabata tun daga shekara ta goma har zuwa ɗaya lokacin da suka aka fara fatattakan ainihin shi shugaban ƙasar ben ali wanda ya gudu ya bar dansa a ƙasar sannan kuma tun ba a je ko ina ba halin yanzu ma ake gani irin yanayin da yake ciki ciki da dai sauransu don haka wani wannan irin waɗannan zanga-zangogi da ke gudana sai kai cewa wani lamari ne wanda yake hannunka mai sanda da kuma ishara ga su jami'ai na ƙasar da su ɗau matakan da suka dace ganin cewa al'umma ba za su iya ci gaba da zama cikin irin wannan yanayi ba sannan kuma da su iya ci gaba da fitowa wurin bayyana ra'ayoyinsu da kuma faɗin albarkacin bakin su dangane da halin da suke ciki to Allah dai ya kyauta to masu saurare da haka ma kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi Hausa mai magana shine Aliyu Nasarawa komin galma. To alhamdulillah ala kulli hali da muka ji a ce yan uwanmu yan ƙasa sun tuba a sun aje makamai wannan shine muka bukata da yan uwa su jiya su fahimta su sanda haɗin kai da lahiya shine ci gaban ƙasa kuma yadda sun kama makamai a hukuma ta karɓe su a karantar da su a yi musu horo da dukkan aikin da suka suka bukata a sa su dukkanin masu son makarantar ne a sa su a karɓi tuban su insha Allahu kuma kofa ta gwamnati muna bukata ta bude ta don san shigo ta tuba shigo shaje makamai Nijar ba a san Nijar da yan ta'adda ba Allah kuma shi kare ma shi kare mu kuma shi kare makwata to kar da a shafa cewa ana tare da yashirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita suka dauki har Bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan zanga-zangar da Yarabawa suke yi akan kama jagoran yan aware na yankin Yarabawa to hakika wannan abin tur da Allah wadai ne ya kamata gwamnati ta taka waɗannan mutane da suke zanga-zanga akan nuna bacin ransu game da kama wannan dan taliki wanda yake tada zaune tsaye da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma sassan kasashen mu na Afirka baki da nagode radio BOH Tehran Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh BOH ni muku fata alkhairi kuna magana da Muhammad Sani Ɗan kasar Nirmijin dan kasar Belgium duk irin abubuwan da ke wakana a kasashen mu na Afirka kun da ka gani idan aka ce shugaba ya hanga ya hango ke so ka ci gaba a cikin kasa to sai a zo a haɗa kai da munafukai yanzu dai kamar da wannan na Mali ranar sallah kowa ya gani ni ina kira da murya al'umma eh, wanda ka aka zo aka ce ma wai ga kuɗi ka je ka kashe naka to wannan wanda ba kuɗin ya ɗauke ka wawa da kiki mahaukaci baka san me kake bane ba to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin dastani rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi musa salam da fir'auna mun yi maganar cewa allah ta'ala ya kubutar da bani isra'ila daga hannun fir'auna da mutanensa ya kuma halaka fir'auna da rundunarsa a cikin teku sannan ya kubutar da gawarsa daga bacewa cikin ruwa don ta zama aya ga muminai har duniya ta nade. sannan ga kafirai kuma da azzaluman sarakuna shi ma har duniya ta naɗe sai dai a halin yanzu a zamani da muke ciki an ce akwai gawaki na fir'aunoni wanda aka ajiye su a ƙasar masar da kuma ƙasar birtaniya daga ciki har da ita gawar fir'aunan annabi musa salam wannan da wuyan tabbatar da shi sai kuma tekun da allah ta'ala ya yi maganarsa a cikin alkur'ani mai girma ta inda ya kubutar da annabi musa salam da bani isra'ila sannan ya halaka fir'auna da mutanensa shi wani teku ne ko kuma kogi ne a ƙasar masar akwai kogin nilu wanda yake arewacin ƙasar ta masar wuri ne mai danshi kuma akwai ruwa mai yawa don ayyukan noma da kuma zaman mutane banda haka daga gabacin ƙasar kuma akwai tekun maliya duk a ƙasar ta masar abin tambaya a nan shi shine wanne ne ɗaya daga cikin wa'annan ruwaye na teku maliya ne ko kuma na kogin nilu don a cikin ayoyin da suka zo cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala ya yi amfani da kalmar yammi da kuma da kuma bahari yammi yana nufin ruwa mai yawa sannan bahar kuma yana nufin teku ne wanda kuma shi ya fi yawa a dai dalilai na hankali da suka bayyana ruwan nan shine kogin nilu don a wasu wurare ruwansa yana da faɗi wanda mutane fiye da miliyan za su shiga kuma su ɓace a cikinsa kuma daga gaba zuwa gaba ba zai fi kilomita biyu uku ko kusan haka ba amma idan an ce tekun maliya ne daga gaba zuwa gaba na tekun maliya ya kai kilomita kimani hudu a wasu wuraren wanda ya nuna ba karamin tafiya za a yi kafin a kai ga wata gaba ba sai dai a tauran yahudawa na yanzu suna cewa tekun maliya ne ko red sea wannan ba abin amincewa ba ne da sauki ba yanzu kuma bari mu ji abin da yake faruwa a cikin bani isra'ila bayan da allah ta'ala ya kubutar da su daga hannun fir'auna allah yana cewa kuma muka ƙetar da bani isra'ila ga teku sai suka je akan wasu mutane wa'anda suna lizimta da ibada akan wasu gumaka nasu suka ce ya musa ka sanya mana wani abin bauta kamar yadda suke da abubuwan bauta ya ce lalle ku mutane jahilai ne cikin suratul araf aya ta 138 a lokacin da bani isra'ila suka kama hanya zuwa baitul muqaddasi daga gabar kogin nilu da allah ya kubutar da su sai suka wuce kusa da wani gari sai suka ga mutanen garin suna da gumaka wa'anda suke bautawa sai wasu jahilai daga cikinsu wanda ba su fahimci karantarwa annabi musa salam ba suka ba shi shawara suka ce ya musa mu ma ka gina mana gunki irin gumakan wa'annan mutane sai annabi musa salam ya yi fushi da jahilcin wasu daga cikin mutanensa wanda Allah ya yi musu nimomi waɗanda ba su da iyaka amma duk da haka ba sa gode wa Allah suna neman fusata shi dangane da wannan kisar ya zo cikin littafin nacil Balaga wanda ya tattara kalmomi da kuma hudubobi har ila da wasikun Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salam kan cewa wata rana wani Bayahude ya zo cikin musulmi yana aibata su da cewa kun fara sabani akan shugabanci tun ba ku gawon gawan ku ba sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da imam ali alaihi salam ya ji maganarsa sai ya mayar masa da martani yana cewa ai mun yi saɓani ne dangane da shi ba a cikin lamarinsa ba amma ku kafafuwan ku su bushe daga ruwan teku ba sai kuka faɗa wa annabinku ka sanya mana ubangiji kamar yadda suke da ubangiji sai ya ce lalle ku mutane jahilai ne a nan imam ali salam yana nufin mu musulmi mun yi saɓani ne dangane da wanda zai gaji manzan allah sallallahu alaihi wa sallam tun ba abin ne ga wasa ba amma ba mu yi saɓani kan cewa shi annabin Allah ba ne ko kuma mun bar addininsa ba amma ku bani Isra'ila ko danshin ruwan da ke kan ku na kogin da Allah ta'ala ya tsaga shi ya kubutar da ku daga fir'auna bai bushe ba kun cewa annabi musa ya gina muku gunki ku bauta wani allah masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙuren lokaci sai kuma ta fito idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin na dokokin zamantakewa dokokin zamantakewa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammadin wa ala alihi tahirin to jama'a assalamu alaikum rahmatullah muna nan har yanzu a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa muna kokari mu ga cewa mun fito da wasu ayyuka na ɗan sanda kamar yadda muka faro waɗannan al'amura musamman al'amuran da suka shafi dokoki a cikin najeriya to muna so mu karkare ta yadda muka fito da wasu abubuwa da suka shafi ayyukan ɗan sanda a wancan shirin da ya gabata mun ɗan kawo wasu ɓangarori ne na ainihin wannan kundi da ya shafi aikin ɗan sanda ko kuma dokoki da suka shafi aikin ɗan sanda ta yadda muka kawo wasu abubuwa da suka shafi a wato kamar yadda shi ɗan sanda ɗin zai iya kama wani da kuma bincikensa da kuma wasu abubuwa da suka shafi shigen wannan to abinda a wannan shiri na yau za mu kokarin a dora shi a kai shine cewa idan aka yi kamar yadda muka bayani cewa idan aka yi wani laifi aka zo neman mai laifin ba a gani ba to babu wani ɗan sanda da yake da 'yanci ya kama wani a maimakon wanda ake nema dole dai a hakura sai an nemo wanda ake zargi akan shi ne ya yi wannan aiki ɗin kamar yadda muka faɗa a wannan lokaci ɗin to akwai wani abu shi kuma wanda yake shi ma mai muhimmanci cewa ɗan sanda zai iya kama mutum bisa cewa mai bisa cewa yana zarginsa da aikata laifi wannan zargi fa da ake cewa zargi zargi zargi akwai abubuwa da suke nuna cewa lallai wannan mutumin idan ɗan sanda ya ce yana zarginsa ba wai kurin zai ɗauke shi ne ya kama shi ya je rufe shi a'a ai abin da ake bincike ne kana zargin wane da aikata laifi dan sanda yana da yancin ya kama wanda yake zargi da kama da ainihin aikata laifi amma in yi wannan to zai kai shi ne a yi bincike a yi tambayoyi matukar aka gano lalle ba shi da wannan laifi kuma ba shi ya aikata wannan abu da ake zargi ba to fa ba wani wani abu ne mai wahala ba sai a ci da shi akaramakallahu ka yi haƙuri dama bincike ne ya biyo kurin saboda mun ga dalili kaza dalili kaza dalili kaza shine muke tsammanin kamar kai din nan kana daga cikin wanda suka aikata wannan shine hakikanin yadda ɗan sanda ya kasance zai iya zama abokin kowa kamar yadda ake faɗa amma babu sawa babu kuma nuna cewa tabbas kai dinnan ka aikata tunda ai zargi daban kuma tabbatar da laifi daban zargi ba yana nufin yanzu don kana karkashin zargi ka zama suspect shikenan duk abin da ya kamata a yi wa criminal wanda yake mai laifi sai a yi maka shi ba babu wannan a cikin duk waɗannan tsari na dokokin aikin ɗan sanda babu inda aka ce in an ɗako suspect a yi masa mu'amala irin mu'amalar da ake yi wa criminal babu wannan wanda yake criminal an tabbatar da cewa lallai ya aikata wannan laifi to shi al'amuransa da mai yake sabanin wanda yake suspect ne shi kurin yana karkashin zargi ne to waɗannan duk suna daga cikin mafi ko kuma wasu ayyuka masu muhimmanci da ya kamata mu fahimta dangane da aikin ainihin ɗan sanda akwai kuma wasu abubuwa ma wanda da akan yi amma yanzu wannan sabon ko kuma sababbin dokokin nan da aka gyara na aikin 'yan sanda yanzu an hana 'yan sanda yin wannan abu misali a da idan kana bin wani bashi ka daɗe kayi kayi ya biya ka bashin ya ki ya biya ka bashin nan to a da za ka iya zuwa ka ɗauko ɗan sanda sai ka zo wajen wanda kake bin bashi ka ce yallaɓe gashi nan wannan bashi nake bin sa yau kaza kaza ya hana ni a kama min shi a tafi da shi to inda ana yin irin waɗannan to yanzu fa wannan abun an ainihin kawo kwaskwarima a nan ɓangaren domin in muka duba sashi na 32 sakin layi na biyu na waɗannan dokoki sababbi ko kuma waɗannan dokoki da aka yi kwaskwarima na aikin ɗan sanda to a nan a aikaci an hana irin wannan cewa ɗan sanda ya je ya kama wani wanda kurin saboda wani al'amari ya yi na rashin biyan bashi ko kuma na saba wasu abubuwa da aka yi alkawari da shi ya saba ko irin waɗannan abubuwa dai da yake civil wrong ake kiran shi a turanci duk wani abu da yake civil wrong ne wani abu ne wani yan rigingimu tsakanin wancan da wancan wasu abubuwa ne wannan ya ci bashi na bai bani ba wannan mun yi yarjejeniya an yi wani contract tsakanin mu ya bai biya ba kurun ka je ka ɗauko masa ɗan sanda a to wannan an hana wannan wannan sashin da na karanta section 32 wanda yake sub 2 nan wanda yake zaka cewa an hana irin wannan cewa lalle ɗan sanda ba wai kurin haka za a je a ɗauko shi akan kowane abu kamar yadda ake a da ba wannan an yanzu an hana wannan saboda haka ya kamata a ɗauki waɗannan abubuwa domin kamar tun da wannan shiri namu shiri ne da yake dokoki ne na zamantakewa to kaga waɗannan al'amura ne da suka shafi zamantakewa tsakanin al'umma bayan ba wani wanda zai iya zama ko kuma da dama mutane dai za a iya cewa kana zama ka ci bashin wancan ko kuma ku yi wani abu na alkawari da wane ko ku je ku yi yarjejeniya kai da su wane haka to in aka samu saɓani aka samu akasi to irin waɗannan za ka iya zuwa ka nemi hanyar da doka ta ajiye domin bin diddigin wannan al'amari amma ba haka kurin kamar ka je ka fito ka tafi kurin ka ɗauko ɗan sanda ka ce kawo mun wannan ina bin sa bashi da an yi wayannan abubuwan amma yanzu ana so abin a yi shi a tsare ne kuma tsari mai kyau ta yadda kai ba za ka shiga haƙoƙin wancan ba shi ma wancan ba zai shiga ka ba shi kuma ɗan sanda ba za ku mai da shi wani wanda zai dinga yin wasu ayyuka domin ya bawa wa wancan abin da yake so ko kuma ya faranta wancan ya bakanta wancan wasu lokutan ma a ɗauko ɗan wani ɗan eh, me za ake cewa da abin nan ɗin nan kamar kyautayi haka ga dan dauko dan wani abu aljihunka ka ba dan sandan ka ce don Allah Allah bai a kamo min wancan bashi nake bin sa ga wannan a a sha lemu to duk wayannan abubuwan ya kamata mu duba cewa wannan gyaran da aka yi wa tsarin aikin dan sanda a Najeriya lallai al'amari ne mai muhimmanci wanda in dai aka aikata shi a aikace to za mu kasance wannan abin da ake cewa dan sanda abokin kowa lalle zai zama abokin kowa din musamman waɗannan ayyukan da muke gani da kuma irin yadda aka ba su wannan wato kamar wannan fawa ɗin da suke da su 'yan sanda su yi kaza domin zamantakewar mu domin kawo mana tsaro a tsakaninmu domin tabbatar da cewa mun kasance al'umma masu bin dokoki ta yadda zai kasance za ta kasance rayuwarmu managarciyar rayuwa ba tare da mun shiga cikin wasu haluluka na fagamiya ba saboda haka akwai wasu abubuwa wanda su duk sun shafi aiki ɗan sanda kamar yadda na kai mana mu ana son in shiga cikin gaba ɗaya don muka ce za mu dinga bi ɗaya bayan ɗaya layi bayan layi muna ta kawo wannan abubuwan sai mu yi shekara guda ba mu gama ba tunda dokokin nan na aikin dan sanda dokoki ne masu yawan gaske sai dai kamar yadda muka dan tsatsakuro wasu gurare masu muhimmanci waɗanda suka shafi zamantakewar mu ta yau da kullum to sai dai mu dinga dan tsakurowa kuma da na ci yau za mu rufe ma abin da ya shafi dokoki da kuma al'amura na najeriya domin muna so mu fada kasar niger don ita ma mu ga ya dokokinta suke yaya ainihin tsarin ita ma kotunan Nijar yake da dai sauran abun da kamar yadda muka yi shi a Najeriya su ma insha Allah za mu yi a Nijar to amma akwai wani tsokaci da kamar wani abokin aiki na yake mun dangane da wasu abubuwa masu muhimmanci yana zancen abun da ake kira da bincike ɗan sanda a tura shi ya yi bincike a cikin gidan mutum to yaya wannan akwai wani abu da ake ce masa search warrant yana bukatan wannan search warrant a ina ne ake bukata a wani lokaci ne ba a bukatan search warrant to irin waɗannan ɗaya daga cikin abokan aiki na anan yana cewa shi yana da muhimmanci mu taɓo shi domin mutane su fahimci yadda al'amarin yake to amma kuma gaskiya ga lokaci yana nuna mana cewa kada mu ci gaba so za mu tsaya a nan amma allah da za mu kasance a shirinmu na gaba za mu yi kokari mu kawo al'amarin bincike din na ran da sauransu ta yadda za mu fahimci yadda abin yake sai mu rufe al'amura din game da najeriya sai kuma mu fada a makociyarta wato ƙasa ta jamhuriyar nijar insha Allah to a nan za mu tsaya sai allah ya kai mu wannan lokaci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin dokokin zamantakewa kenan tun kuma ga shirin mana karshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki da majin mahangar masana a wasu lokutan a yau shirin namu ma ci gaba ne na batun da muka fara a makon da ya gabata dangane da batun sake dawowar ayyukan ta'addanci na kungiyar da'ish a cikin kasar iraki da fatan masu saurari za a biyo musanna a hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. litinin da ta gabata ce wato goma sha tara ga wannan wata na yuli da muke ciki yan ta'adda masu da'awar jihadi suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a cikin wata kasuwa wadda take unguwar sadar a gabashin birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha shida da kuma jikatar wasu da dama wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da fararen hula suke gudanar da hada-hadar sayayyar sallah wanda kuma hakan al'umma ke kallonsa a matsayin wani lamari mai matukar haɗari musamman ma ganin cewa har-haren na 'yan ta'adda suna zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar take fuskantar matsaloli daban-daban da ƙalubale ta fuskoki na siyasa bayan kai harin ba da jimawa ba dai kungiyar nan ta 'yan ta'addan da'ish wadda take dauke da aƙidar takfir ta salafiya jihadiyya ta sanar da cewa ita ce take da alhakin kaddamar da waɗannan munanan hare-hare da suka yi sanadiyar salwantar rayukan fararen hula da dama sai dai bayan kai waɗannan munanan hare-hare na ta'addanci da ƙungiyar ta da'ish ta yi lamarin ya fuskanci kakkausan martani daga ɓangarori daban-daban majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayani na yin allah wadai da kakkausan murya dangane da wannan hari inda babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antony guterres ya fitar da bayani wanda yake yin tar da allah wadai da wannan hari da yake bayyana cewa ƙasar iraki tana fuskantar babban ƙalubale na tsaro kuma majalisar ɗinkin duniya tana tare da al'ummar ƙasar iraki wajen fuskantar wannan ƙarubale kamar yadda kuma ya bayyana wannan hari da cewa hari ne na rashin imani musamman maganin cewa hare-haren baki ɗayansu sun faru ne a wuraren da fararen hula suke gudanar da hada-hadarsu ta yau da kullum a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta fitar da bayani wanda ta bayyana wannan hari da cewa hari ne na dabbanci wanda kuma dole ne a ɗauki ƙwararren matakai wajen gano dukkanin masu hannu a cikin wannan lamari domin gurfanar da su a gaban kuliya su fuskanci hukuncin abin da suka aikata baya ga haka kuma kungiyar kasashen larabawa ta fitar da nata bayanin wanda take bayyana goyon bayanta ga gwamnati da kuma al'ummar kasar iraki tare da yantar da allah wadai da waɗannan hare-hare nan kuma kasar rasha ta fitar da wani bayani ita ma wanda a ciki take yin allah wadai da wannan hari tare da jaddada goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar china ta fitar da bayanai da suke yantar da allah wadai da waɗannan hare-hare kamar yadda kasar iran ita ma'anata ta bangaren ta fitar da bayanai da take nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki a ɗaya bangaren kuma shugaba hassan ruhani ya tuntubi firayim Ministan kasar iraki ta wayar tarho inda ya jaddada masa goyon bayan kasar iran ga kasar iraki tare da bayyana shirin iran na yin aiki tare da kasar iraki a dukkanin bangarori da hakan ya hada da ci gaba da taimaka ma kasar iraki ta fuskacin tsaro kamar yadda hassan rauhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa duk wani lamari wanda ya shafi tsaro na kasar iraki to ya shafi tsaro na kasar iran kai tsaye to ga martani na bangarori na ƙasa da ƙasa a nasu bangaren al'ummomin ƙasar iraki da suka hada da cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi gami da jam'iyyu na siyasa da sun fitar da bayanai daban-daban da suke yantar da allah wadai da waɗannan harare na ta'addanci tare da yin kira ga gwamnatin ƙasar da ɗauki kwararren matakai na fuskantar wannan babban ƙalubale da ya sake kunno kai ta fuskacin tsaro a ƙasar ta iraki idan dai ana tuni an kafa kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ne a cikin shekara ta 2014 wanda kuma wannan kungiyar ta mai gurbin kungiyar alka'ida a kasar iraki wato alka'ida fi biladar rafidin wadda abu masu abu zarkawi an kasar jordan wanda ya tare a kasar iraki yake jagorantar kungiyar da kuma ayyukan ta'addanci wanda kungiyar ta rika aiwatarwa a kasar iraki kungiyar alka'ida a kasar iraki dai ta fara gudanar da aikin ta'addanci ne a cikin kasar ta iraki tun bayan da amurka ta mamaye kasar irakin tare da kawo ƙarshen gwamnatin saddam hussein alka'ida dai ta shiga kasar iraki ne da sunan yaƙi da mamayar sojojin amurka amma kuma ayyukanta sun ƙare akan fararen hula alka'ida ta rika kaddamar da munanan hare-hare a tsakanin shekarun 2013 zuwa 2014 a cikin masallatai da kasuwanni da kan tituna da birane da ƙauyuka tare da yin kisan gilla a kan fararen hula da kuma jami'an tsaro abu musu abu zarkawi wanda shine jagoran ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki ya kasance a sahun gaba wajen aiwatar da irin waɗannan munanan ayyuka na ta'addanci akan al'ummar ƙasar iraƙin har zuwa lokacin da sojojin amurka suka halaka shi a garin fallujah daga bisani kungiyar alka'ida a kasar iraki ta sanar da ballewa daga kungiyar alka'ida wadda take karkashin jagorancin usama bin laden wanda daga bisani ayman zawahiri ya karbi jagorancinta bayan sanar da kashe usama bin laden kungiyar alka'ida a kasar iraki ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da wani bambanci da sauran ayyukan alka'ida da take gudanarwa a sauran kasashe ba a cikin shekara ta 2014 ne dai aka kafa kungiyar daesh wato kungiyar da ake kira da is ko kuma islamic state mayakan kungiyar dai sun shigo cikin kasar iraki ne daga kasashen larabawa da suke makwabtaka da kasar irakin yayin da kuma sun shigo kasar iraki ne ta yankuna waɗanda akasarin mazaunansu ahalus sunna ne kasashen da suka taka gagarin rawa wajen kafa kungiyar da'ish a wannan lokaci dai su ne kasashen saudiya qatar turkiya da kuma amurka waɗanda suka ba su dukkanin goyon baya ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da tara musu makudan kuɗaɗe da kuma kayayyakin yaƙi da ba su horo na soji wanda hakan ya baiwa ƙungiyar ta da'ish damar mamaye yankuna da dama a cikin ƙasar iraƙin da sunan cewa tana nufin kafa daular islama a cikin ƙasar iraki inda ta mayar da birnin mosul ya zama babban birnin da take kira birnin halifanci inda shugaban ƙungiyar abubakar bagdadi tare da mukarbansa suka tare bayan shigowar ƙungiyar da'ish a ƙasar iraki ta rika mamaye barkokin soji da kuma bangarori na jami'an tsaro inda a babban barkin soja na sabaika kungiyar da'ish ta kashe sojoji akalla 1,800 bayan hakuma ta ci gaba da faɗaɗa ayyukanta na kisan gilla da kisan kiyashi kan jami'an tsaro da kuma fararen hula musamman ma dai a yankuna na mabiya masabar shi'a da kuma kurdawa sai dai ba tare da wani bata lokaci ba babban malamin addini na kasar iraki ayatollah sai da ali sani ya bayar da fatawa ta daukar matasa masu jini a jika domin shiga ayyukan soji na sa kai inda bayan bayar da wannan fatawa ta ayatollah sani a cikin ƙasa da mako guda fiye da matasa miliyan hudu ne suka yi rajistar sunayensu a matsayin sojojin sa kai domin yaƙi da ƙungiyar daesh wani kuma aka kafa runduna da ake kira rundunar hash da sha'abi wadda wannan runduna ita ce wadda ta shiga yaƙi gadan-gadan da ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta daesh rundunar hashi da sha'abi ta samu goyon baya daga bangarori daban-daban na al'ummar ƙasar iraki da hakan ya haɗa har da wasu bangarori na mabiya masababin ahalus sunna da suke arewacin ƙasar iraki bayan da suka fahimci cewa manufar ƙungiyar daesh ba addini ba ce ko jihadi kamar da suke da'awa manufar ita ce tabbatar da manufofin amurka da kuma kasashen larabawa masu adawa da gwamnatin kasar iraki saboda dalilai na bambancin mazhaba to sai dai abinda masana suke ta daga alamar tambaya a kansa shine me ya sanya hare-haren kungiyar da'ish suka sake dawowa a wannan lokaci bayan da aka ragargaza kungiyar tare da kwace dukkanin yankunan da ta mamaye a cikin kasar iraki akwai batutuwa daban-daban da masana suka yi tsokaci a kansu shine cewa kungiyar Daesh ba ta sake dawowa kasar iraki ba ne a matsayin runduna mai karfi wadda take mamaye yankuna ko kuma tabbatar da dolar halifanci game da ta rika da'awa a lokutan baya a'a a halin yanzu dai kungiyar tana aiwatar da wasu manufofi ne na waɗanda suka kafa ta wanda kuma hakan masanin suke danganta shi da batun ficewar sojojin amurka daga ƙasar iraki wanda majalisar dokokin Ƙasar iraki ta rattaba hannu akan wani kuduri wanda ya amince da hakan bayan kisan da amurka ta yi wa mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na hashidu shabi da kuma kasim suleimani babban kwamandan rundunar kudus ta kasar iran da take gudanar da ayyukan soja a kasashen ketare wadda ta taimaka wajen kafa rundunar ta hashidu shabi da kuma horar da ita wajen gudanar da ayyukanta na tabbatar da tsaro a cikin kasar iraki sannan kuma wani abu wanda masana harkokin tsaro suke yin ishara da shi shine batun ɗaukar matakai na sabke wasu daga cikin manyan jami'ai ta fuskacin ayyukan leƙen asiri a ƙasar iraki tare da bayyana cewa hakan lamari ne mai matuƙar haɗari da kuma sanya shakku dangane da ayyuka da gwamnatin mustapha alkazimi take aiwatarwa wanda ko shakka babu hakan ayyuka ne waɗanda za su daɗaɗa wa amurka domin kuwa sabke manyan jami'an tsaro musamman ma abu ali albasari wanda shine shugaban bangaren leken asiri na ayyukan soja a kasar iraki babban lamari ne wanda yake kawo tsaiko da cikas wajen samun bayanai dangane da ayyukan ta'addanci na kungiyar da'ish da ma sauran bangarori da suke da alaka da ita wanda kuma tun bayan sabke abu ali albasari aka rika samun matsaloli da kuma gibi ta fuskacin samun bayanai dangane da wasu ayyukan da kungiyar ta da'ish take aiwatarwa a cikin kasar iraki wanda kuma ake danganta har-haren na da'ish a unguwar sadar a ranar litinin ta gabata da cewa wannan yana ɗaya daga cikin umar aba'isin da ya jawo wannan matsala ta tsaro babban abin da masanan suka fi mayar da hankali a kansa dangane da fashin bakin da suke yi akan wannan batu dai shine cewa amurka tana so ta yi amfani da kungiyar da'ish wajen sake dagula lamura na tsaro a cikin kasar iraki domin ta fake da hakan a matsayin hujja ta ci gaba da wanzuwarta saboda hakan ita ce kadai hanyar da amurka za ta iya bi ƙoƙarin gamsar da al'ummar ƙasar iraki kan ci gaba da wanzuwarta a ƙasar musamman ma dai ganin cewa amurka ta yi imanin cewa gwamnatin da za a sake kafawa a ƙasar iraki a nan gaba da gwamnati ce wadda ba za ta zama yar kore ga manufofin amurka a cikin ƙasar iraki da ma yankin gabas ta tsakiya ba. to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shiyar riske mu da wannan zamu ji da zamu shirin sai Allah hada masu saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin kwara kwa da ke mu fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ma sauraro ina ga da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya.